Daga Washington DC gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49 da 31 ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, Kanal Truwa dalol FM, nomad da niyya. Haka zalika masu sauraron mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma a wannan Laraba 31 ga watan Disamba. shirinmu na ƙarshe kenan a shekarar nan ta 2025 da fatan an wuni lafiya. Sulaimu Muni Barma da abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za a ji cewa a ƙarshen zamanta na biyu na shekarar 2025 majalisar mashawarta a jamhuriyar Nijar ta buƙaci gwamnatin ƙasar a kan maganar ɗaukan wasu matakan da take ganin za su taimaka wajen warware matsalolin da ke cinye wa jama'a tuwo a ƙwarya. Na farin 'yan Nijar dole sai mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda aka ce tsaro ba soji kaɗai ba ne. Masanan doka a Najeriya sun bayyana cewa tsarin shari'a a ƙasar na buƙatar babban garan bawul bayan nazari a kan yadda wata babbar kotu ta ki ba da belin tsohon Anthony Janar Abubakar Malami. Wanda ake tuma yana cewa ku gabatar da ni gaban kotu saboda samu adalci. amma duk da haka aka revoking bel da shi aka tsare shi na kwanaki kusan ashirin da wasu abubuwa A Ghana wasu iyaye mata sun dukufa da yunkurin inganta ilimin yara 'yan mata inda suka kaddamar da wata sabuwar cibiya Sister Leila Center for Girl Child Education. In ba mu ba da yaran mu education ba, akwai ababen da za zo a yi ma ba mu da abin da za mu ci. Sannan Abakar Adam Funtuwa zai zo da labarin wasan dambe. Daga bisani mu karkare da labarin wasanni. To amma halin yanzu ga labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙasashen Mali da Burkina Faso sun ce za su hana Amurkawa izinin shiga ƙasashensu, martani kan irin wannan mataki da gwamnatin Trump ta ba da sanarwa a kai a farkon wannan wata. A cikin sanarwa da ma'aikatun harkokin ƙasashen wajen biyu suka bayar daban-daban a daren jiya talata ƙasashen biyu da suke Afirka ta yamma sun ce suna ɗaukar wannan matakin ne a zaman martani. bayan da fadar white house ta ba da sanarwar ranar 16 ga watan disamba nan cewa shugaba amurka donald trump zai ƙara ƙasashensu da wasu biyar a jerin ƙasashe da amurka za ta iya haramtawa shiga ƙasar fadar white house ta ce jerin kasashen da matakin zai shafa zai fara aiki ne daga gobe ɗaya ga watan janairu na sabuwar shekara kuma ya shafi kasashe da suka ci gaba da abin da ta kira suka ci gaba da nuna rashin tantancewa na kwarai da kuma yin ƙididdiga da kuma musayar bayanai domin kare amurka ta fuskar tsaro da kuma barazana ga zaman lafiyarta mali ta faɗa jiya talata cewa shawarar da hukumomi a washington suka ɗauka na sanya ƙasar cikin jerin ƙasashe da za ta haramta wa shiga ta yi hakan ne ba tare da wata tuntuɓa ba kuma hujjar da ta bayar na yin hakan ya yi karo da haƙiƙanin abin da ke faruwa a ƙasa Ƙasashen Mali da Burkina Faso ba su ne ƙasashe na farko da suka ɗauki irin wannan mataki da ya shafi Amurkawa ba, bayan da gwamnatin Trump ta auna su da irin wannan mataki. Ranar 25 ga watan nan na Disamba ƙasar Nijar makwabciyar waɗannan ƙasashe ta ba da sanarwar cewa za ta daina ba da biza ga Amurkawa. Kamar yadda kafofin yaɗa labarai na ƙasa suka faɗa ta bakin masana harkokin diflomasiyyar Nijar. a cikin watan yuni ne kasar chadi ta ba da sanarwar dakatar da ba da biza ga amurkawa bayan da gwamnatin amurka ta saka kasar a jerin kasashe goma sha biyu da haramcin ya shafa a kasar gini kuma an zaɓi mamadi dumbuya madugun sojoji da suka yi juyin mulki a zaman shugaban ƙasa a ƙasar kamar yadda ƙwarya-ƙwarya sakamakon zaɓe da aka bayyana jiya talata suka nuna mataki da ya kammala shirin maido da ƙasar kan turbar demokradiyya ga ƙasar da take afirka ta yamma da allah yi wa albarkacin ƙarfe tsohon kwamandan sojoji na musamman wadda aka yi kiyasin ɗan shekaru arba'in ne da haihuwa dumbuya ya yi wa shugaba alfa kwande wadda yake shugaban ƙasar tun 2010 juyin mulki a shekara ta 2021 juyin mulkin na congo yana daga cikin jerin sauye-sauyen gwamnati da bakin bindiga har tara ƙasashe da suke yammaci da kuma waɗanda suke yankin tsakiyar afirka daga shekara ta 2020 ƙwarya-ƙwarya sakamakon zaben da aka bayar a jiya talata sun nuna shugaba dumbuya ya samu kashi 86.7 cikin 100 da ƙuri'u da aka kada a zaben da aka yi ranar 28 ga watan nan na disamba rinjaye mai ƙarfi da za ta hana shi zuwa zagaye na biyu a wannan zaɓe domin fidda gwani. tuni da ya dama ake sa ran shugaba dumbuya ya samu nasara a zaben domin tsohon shugaban ƙasa alfa Conde da ɗan shugaban yan hamayya a ƙasar selu dalin jalo suke gudun hijira wadda ya baiwa shugaba dumbuya damar fuskantar tsirarun yan hamayya da suka kasa haɗa kai kamar su takwas kotun kolin ƙasar tana da kwanaki takwas ta tabbatar da sakamakon wannan zaɓe idan har akwai waɗanda suka nuna jayayya kan wannan sakamako a halin da ake ciki kuma a uganda yan sanda kasar sun ba da sanarwa cewa sun tsare wata yar fafutuka mai rajin kare hakkin bil'adama mai suna sarah briti a lokacin da gwamnatin shugaba yuwari museveni wacce ta juma tana mulkin kasar ta faɗaɗa matakan murkushe ƴan adawa da masu sukan lamirinta gabanin zaben ƙasar da za a yi ranar sha biyar ga watan gobe. Briti wacce take jagoranci ga wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama kuma mai yawan fita a gidajen rediyo da talabijin tana sharhi da kuma sukar gwamnati. 'Yan sandan ƙasar sun tabbatar da labarin suna tsare da ita a wani saƙo da rundunar 'yan sandan ƙasar ta wallafa a jiya talata a shafinta a dandalin X. Tana hannun 'yan sanda za a gurfanar da ita a gaban kotu nan ba da jimawa ba kamar yadda bayanai da rundunar ta bayar. sai dai sanarwar bata ba da ranar da za a gurfanar da ita ba ko laifin da ake tuhumar ta kai ba malama biriti wacce lauya ce kuma shugabar kungiyar da ake yi wa lakabi da ccg wato center for constitutional government da turanci tana sukar matakan gwamnati daban-daban ciki har da zargin tana gwamnatin tana tsare 'yan hamayya ba bisa ka'ida ba da kuma cin zarafinsu To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin a jawabinsa na sabuwar shekara ta talabijin ya yi amfani da damar wajen jinjina wa dakarun ƙasar da suke yaƙi a Ukraine. Yana mai ƙarfafa musu gwiwar cewa ya yi imanin za su samu galaba a yaƙin da yake nunawa a zaman ko a mutu ko a rayu a fafatawa da Rasha take yi da ƙasashen yammacin duniya. shugaban amurka donald trump yana ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin wadda shine mafi muni a turai tun bayan kammala yakin duniya na biyu sai dai kuma duka sassan biyu a wannan fada suna nesa da juna a shawarwarin da ake na neman kawo ƙarshen wannan rikici jawabin na shugaba putin wadda aka fara nunawa can gabashin ƙasar mai nisa yana zuwa ne a daidai lokacin da rashin ta nuna wani bidiyon abin da ta kira baraguzan jirgi mara matuki da ta kakkaɓo a wani hari da take zargi Ukraine ta auna kan gidan shugaban na Rasha. Tuni dai Ukraine ta yi watsi da labarin tana mai faɗin cewa wannan da ya karya ne da Rasha ta bullo da shi domin ta yi kafar ungulu. Labarun duniya aka saurara daga nan GTA Hausa, Amurka ke magana. Yanzu sai fagen rahotanni. Majalisar mashawarta ta riƙon ƙwarya a jamhuriyar Nijar CCR ta shawarci gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da buƙatar ɗaukan wasu matakai da nufin magance matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama. 'Yan majalisar sun shafe aƙalla makonni biyu suna tantauna batutuwan da gwamnatin ta gabatar. Sun haɗa da tsaro, ilimi, kiwon lafiya, noma da kiwo, har ma da sake tsara ranakun aiki da na hutu. A ƙarshen wannan zama mai baiwa shugaban ƙasar ta Nijar shawara konseye Ahmadu Labo Maraya ya yi wa GTA Hausa ƙarin bayani dangane da matsayar da suka cimma. Mun kammala aiki wanda muka yi tukuru kuma mun ba da shawarwari bisa kan noma da kiwo da harkar fonsiye ma'ana harkar hilaye da harka ta ma'adinai na ƙasa kuma mun ba da shawarwari bisa kan yadda doka da oda a bi doka bisa kan tsari wanda refondation ta bi shawarwarin da muka bada kuma mun yi magana bisa kan harkar tarbiyya ita kan kanta tarbiyya ta ɗiyanmu mun yi magana bisa kan haraka ta likita ta neman lahiya duka mun tattauna kuma mun ba da shawarwari na gari akwai wata shawara duka ba ita gwamnati a game da harkokin tsaro kasancewar tana ɗaya daga cikin matsalolin da a yau suka fi addabar 'yan Nijar. lalle magana tsaro magana ce babbatin, da yau ma an kai lura mun kira session extraordinaire na harin yan Niger dole sai mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda aka ce tsaro ba soji kaɗai ba ne akwai mu matasa akwai lattijawa akwai malamai akwai sarakuna sarakuna suke tare da talaka kullum kuma suke bisa iyakokin Nijar mutanen nan namu waɗanda muka kora ba su bar mu ba suna nan suna ta kulla mu makirci kala-kala dole sai sarakuna sun jajirce sun ɗarmaɗa mara yaƙi sannan in na komo ga maganan malamai yau muna neman haɗin kai babba ga malamai da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan ƙur'aniya da ɗan saladu dukkan musulmi ne su kenan da ɗan izala da ɗan ɗariƙa dukkan da wasu masu aƙidodi su gama kai wuri guda mu ceci ƙasar mu ci gaba da addu'a Akwai maganar ranakun aiki da ranakun hutu kun zo da wasu shawarwari da kuke gani ya kamata gwamnati ta aiwatar da gyaran fuska. Lalle mun ba da shawarwari kawun misali salloli na addini kuma da na ƙasa. Tunda in kai lura akwai sallolin da ake yi wanda mu bata ma shahin ba mu san wa kirkiro su ba. ba mu san daga ina muka samu wannan sallolin ba to nan ma mun ba da shawarwari salloli wanda za a gyara mu huska wa'anda ba su taba addinin mu kun ba su taba mutuncin mu kun ba su taba kilcir din mu ta yan Nijar kun cire ranar asabar a matsayin ta hutu kuma da juma'a da lahadi shin wani ƙarin haske za ka yi mana a kai an kadiba Nijar ƙasa ce wadda 99% musulmi ne mu kenan ranar juma'a kamata ya ma a ce mu inda ba samu ne a ce ma dukkan nijar ba aiki da juma'a su ma kiristocin 'yan Nijar ne ana bukata addu'a su su ma su ta iglis raddiman shi ta su shaida ma Allah Allah ya kare kasai wato dai mutane sun yi wa abin eh, mummunar fahimta shi yasa ake ta cece kuce akai wannan abin da muka yi duk mutumin kirki wanda ke son Nijar wanda ke son kasar shi ya kamata a ce yayi na amma ya taba ma konsayi CCR aiki ne muka yi tsakaninmu da Allah mun yi aiki saboda gobenmu saboda ƙasanmu. Alhaji Amadu Labo Maraya kenan ɗan majalisar mashawarta kuma mai ba shugaban Nijar shawara. A Najeriya masanan doka na ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da yadda wata babbar kotu ta yi watsi da bukatar bada belin tsohon Anthony Janar na ƙasar Abubakar Malami. Lauyan na Malami wato barista Muhammad Shafir El Hassan ya bayyana cewa faruwar wannan al'amari abu ne da ke nuna yadda tsarin shari'ar Najeriya ke buƙatar garan bawul kamar yadda za a ji a zantawarsu da wakilin Amurka ke magana a Abuja Umar Faruk Musa. Wannan tsari na shi wannan tome-tome da yadda aka yi bincike abu ne wanda ni da iya shekaru na na aiki ban taba ganin irin shi ba saboda kusan sai da aka kama shi aka tsare shi sannan aka fita nemo yadda za a samu hujjoji yasa an ka lura kaga caji za ka ga har statement na ranar ma da za a shi caji akwai shi saboda ana kokarin haɗo hujjojin ne a ga yaya za a yi ko ta wace fuska ne a gabatar da shi to gaskiya an samu bambance bambance daga shi tuhumar da da muka fuskanta ana yi da kuma abin da yanzu ya bayyana sannan kuma ka duba cikin cajis za ga abu ɗaya an maimaita shi an maimaita an maimaita ka gane misali za a ce kana da gida kaza sa misali miliyan ɗari uku da hamsin da kuma wannan gidan da nan ban gidan sai a ce ka sai wani gida sai a faɗan kuɗin kuma sai a ce ga namban gidan in ka duba caji sun goma sha shida akwai mai maimace maimace da yawa so gaskiya mun yi mamaki. amma halin da ake ciki ka bayyana cewar kuna da damuwa cewa irin kamun ludayen da efcc ke yi kamar sai da aka tsare shi ne aka nemo ko aka shiga farautar samun hujjojin da za a tume shi ko za a gabatar da kai. To idan irin haka yana faruwa a bangaren shari'a ko a bangaren bincike na EFCC wani tasiri yake a kima da darajar abokan cika malami wanda kamar yanzu ka bayyana ɗazu cewa an tozarta shi an kuntata mashi tsare shi da aka yi na makonni ba tare da an gabatar da shi a gaban kuliya ko an bada shi beli ba. To gaskiya magana abin da ya fi min ciwo a cikin wannan tsarin saboda ni matashi lauya ne wanda ina fatan kasar nan ya zama ana samun nasarori. abin da ya fi bani ciwo shine wani abin gaskiya ban ji daɗin shi ba wanda ake tuhuma yana cewa ku gabatar da ni gaban kotu saboda in samu adalci amma duk da haka aka rai bakin bell da shi aka tsare shi na kwanaki kusan ashirin da wasu abubuwa ba tare da an gabatar da shi kotu ba saɓani ga provisions na constitution da ta ce a gabatar da mutum cikin kwana biyu a gabatar da shi Ƙarƙari ke. To akwai wani dalili da kake ganin ya saya aka tsare shi na kwanaki sama da ashirin ba tare da an kai shi gaban kotu ba kuma ana ci gaba da fitar da bayanai mabambanta wanda suke gabatar da zarge-zargen da ake masa na cin hanci da rashawa ko wani batanci wanda yake ganin cewa ana yi ne da gangan domin a tozarta shi a gaban al'ummar kasa saboda buri na siyasa. Ranar da suka fara nuna mana fushin su sun ce ya sun yi magana a social media shi ma ya yi ba sa son haka don me yasa za su faɗa ya faɗa. Abu na biyu kuma da suka nuna mana ba su daɗin shi ba shine me yasa ya je siyasa kaga duk wannan ba kan tsari ba ne yanzu ka ce mutum misali ya saci kuɗi kuɗi shi kuma ya fito ya gaya mutane cewa ni ban saci kuɗi ba ga abin da ya faru kaga bisa adalci kaga babu laifi a ciki wannan abu ne wanda ni na shaida nake faɗa kuma tun da ina da dama in faɗi abin da yake ra'ayina kaga abu ne wanda zan iya bada shaida akan cewa da ni aka zauna aka ce masa me yasa ya bayani mutum nan kuma yasa ya je wajen taron siyasa wannan duk ba kan tsarin bincike ba ne ba su da hujja kan yin haka layi ka suna ganin cewa an ba su rufe shi ba za su iya faɗan maganganun da suke so ba kaga ana rufe shi kuma aka ce an rufe shi saboda ana tuhumar shi da akawun arba'in da bakwai ko da shida ne da wanda babu muna wajen shi duka mun gani barista sharif muhammad kenan ɗaya daga cikin lauyoyin abubakar malami tsohon ministan shari'a kuma babban lauya a gwamnatin tarihin najeriya umar faruk musa gta hausa amurka ke magana daga abuja a najeriya Daga Najeriya za mu garzaya Ghana inda aka kaddamar da wata sabuwar cibiya mai suna Lela Sister Center for Girl Child Education da nufin baiwa yara 'yan mata damar samun karatu cikin kyaukyawan yanayi a wani bangare na ɗaukan matakan inganta ilimin wannan rukuni na al'ummar ƙasar ta Ghana. Wasu iyaye mata ne suka yi wannan yunkuri da ke fayyace irin nauyin da ya rataya a wuyan jama'a wanda kuma ya kamata a yi koyi da shi domin ciyar da nahiyar Afirka gaba. Ga rahoton Hamza Adams daga Kumasi. Aisha Baba ta yi kaura daga jihar maso gabashin kasar Ghana zuwa Kumasi domin neman kuɗin da za ta ƙara neman ilimi ko kuma ta daina sakamakon matsalan talauci da suke fama da shi abinda ke barazana ga neman ilimin iliminta. Ina sana'ar hidima mai sakwara ne domin na samu abin da zan karasa karatu da shi. Rahoton baya-bayan nan da cibiyar da ke sanya idanu bisa harkar neman ilimi a nahiyar Afirka, wato Africa Education Watch ta fitar sun nuna cewa duk da kokarin da gwamnatin Ghana ke yi wajen shawo kan matsalar rashin zuwa makaranta ga yara musamman mata, har ila yau akalla miliyan ɗaya cikin yara ne ba sa zuwa makaranta sakamakon matsaloli daban-daban ciki har da talauci, abinda cibiyar ke bukatar da gwamnatin nufin Ghana ta ƙara himma wajen ganin wannan matsalan ya ragu. Sai dai daga Kumasi a Ghana an bude wata cibiya na musamman da za ta ringa taimakon yara mata su cimma burinsu na neman ilimi wato Sister Leila Center for Girl Child Education. Taron bude kan wannan cibiya ya samu halartar fitattun mutane musamman masana ta fannin ilimin Ingilishi da ma Arabiya. Farfesa Na'il Muhammad Kamil babban lakcira ne a jami'an horar da ilimin kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University University of Science and Technology da ke Ghana ya nuna muhimmancin neman ilimi ga yara mata inda yake cewa ko shakka babu wannan cibiyar zai yi taimako sosai. In za mu koma a cikin literature sai mu fahimci da number one university a cikin duniya baki daya da aka asasa in the year 859 akwai wata da ake cewa ta Fatima Alfihri daga morocco ita ne na mace na farko ko ba ba ma na mace na farko ba ita ne wanda yake ta ta zama na farkon da ta gina university a cikin duniya baki daya in aka duba lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu the very first according to scholars ita ne very first nurse the surgeon har aka samu ta suna a shifa saboda in lokacin za je yaki tana baya ne take support da wani military wani soja ne zai ji ciwo duka tana baya da caravan ake support to kagan lamarin a fahimci muhimmancin mata kenan wasu mahalarta sun tufa albarkacin bakin su so wannan cibiya ba don mu kawai ba don duka al'umman zango aka yi burin mu shine nan gaba cibiyar nan ya bunƙasa daga yara da za a fara da su goma mu samu ashirin mu samu eh, kai ga hamsin yau kaga wata sunan ta jazara deputy eh, eh, eh, commissioner ne daga ncc accra ga judge lawyer state attorney ciki duka 'yan zango ne don shi yana da kyau in ba mu ba da yaran mu education ba akwai ababen da za zo a yi ma ba mu da abin da za mu ci fatar al'umma shine makarantar da za ta koyar da ilimin kimiyya da fasaha na zamani kyauta ta ba da gudunmuwa mai yawa wajen ganin an shawo kan matsalar ta rashin neman ilimi ilimi ga yara mata a ƙasar Hamza Adam Amurka ke magana daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adams da wannan rahoto. Ga kuma Abakar Adam Funtuwa da labarin wasan dambe daga Abuja. a mutuwa. hakan take masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a wannan fage na wasan dambe wasan nan mai kama da fada da muke kawo muku sharhin wasanni a takaice waɗanda aka fafata a sassa daban-daban na najeriya inda muke kai ziyara jihohi da dama kuma a filin dagan inda mazaje ke baiwa hammata iska kuma kamar yadda muka saba mukan kai ziyara ne domin gane wa ido kuma zo mu gaya muku abin da wato ya faru masu saurayi bari fara da jihar katsina duku inda bahagun abban na bacirawa ya buge dogon koko bese daga bangaren gurmada na san yan lele ne shi ma a gurmada kuma wato ya taba gurmada kenan a ce ba da bacirawa ya juyo daga bangaren gurmada kuwa sai aka kara wata fafatawa tsakanin yahayyan tarasa da shagon bagon yan sanda daga bangaren jamus wanda aka tashi babu wanda ya fadi amma dai kowa ji kowa kuma kamar da aka sani dai dukkanin su ma tsaffin yan damba ne daga nan kuma shagon kosilaye daga bangaren kudu da songom daga bangaren gurmada suka yi musayar naushi shi ma babu wanda ya faɗi babu wanda ya je kasa wato a wannan wasa da aka fafata duka dai a jihar katsina shi ko yar mage na bangaren wato kudu kenan wanda an san cewa dan gaban goshi ne kuma ana yi da shi ya kara komawa 'yar gajeriyar jinya ta hannun shi wanda dai a damban da ya fafata na ƙarshe shine damban shi da bagon alikan sila babban wanda ya dade ce na jin koye shi yan kallo da dama sun ta tambaya akan wannan dambe da suke cewa wato akwai girmamawa tsakani ko kuma wato ganin girma tsakanin yar mage da bahagun alikan sila babban amma kwatsam sai aka hango su tsake fili suna musayar naushi wanda da dama wato ba su ma tsammanin hakan za ta faru ba amma dai yanzu yar mage dama bai daɗe dawa daga wato a hannun shi ba ya koma jinya mu koma sakkwata birnin shehu inda a jiya talata talatin ga watan disamba 2025 a yayin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2025 wato maza suka ci kasa sosai a wannan gida inda autan autan mamman daga bangaren jamus suka taka kuma suka kece rini tsakanin shi da dogon rambo wanda kuma tuni ya wuce da shi jamawa sun yi nasara a wannan wasa inda autan autan mamman ya hallaka dogon rambo sai kuma bahagon bahagon buma daga bangaren gurmada shi ma suka baje kolin karfinsu su da wato dan zakalkala wanda shi ma tuni ya hallaka bahagon buma da mummunan naushi sai kuma wato gwagwarmayar nan da ake ta sarakunan damben nan wanda kuka sani wato tsohon sarkin dambe garkuwan cindo mai taɓarya daga bangaren gurmada da kuma sarki na yanzu ali kanin bello wanda na san masu kallo ko shakka babu daga an bato wannan wasa makalata dambe sun fashe da dariya wasu kuwa sun fashe da kuka ganin cewa wato garkuwan cindo ya yi nasarar hallaka ali kanin bello a wannan wasan mai cike da rudani wanda dama na ce muku akwai adawa a wannan wasan ganin cewa ana fafatawa tsakanin garkuwar cindo da alikanin bello kuma kowa san kowa wanda a iya cewa fa ba ma a san adadin kisan da ke tsakanin su ba zai yi wuya wato sai cikakken mai kallon dambe ko ko mai sharhi zai iya gano wannan kisan amma dai na san cewa wato akwai gasa da aka sa sosai a tsakanin su wanda kowa ya riga ya hallaka kowa to amma fa a daidai wannan lokaci gurmada jiya sun cika wato da farin ciki a jihar sokoto ko in ce ma kasa baki daya a wani bangaren makuwa a iya cewa garkuwanci nan yakan samu goyon baya daga wasu bangarori wato tsakanin kudu da jamawa duk da ba bangaren shi suke ba wato maja kenan a harkar wasa kallon dambe wanda ya cewa fa na cike da yan adawa a wannan wasa ganin cewa shi ne sarki kuma wato ya cika baki garkuwan cin da shi ma ya ci baki daga bisani sai aka ga nasara tana ta dawowa akan wato bangaren gurin mada da kuma sauran yan dambe da ake ganin cewa suna ta buge sarki wanda ko saka babu a satin da ya gabata alƙarin bello ya faɗa hannun wato bahagun alkawoji wasan da babu wanda ya tsammata masu sauraron mu kamar yadda aka sani cewa wannan wasa ya cika wato duniya dambe da farin ciki wanda a yanzu haka alƙarin bello an ƙara mai wani wasan fafatawa tsakanin shi da gurmaɗa wato shagon audun tunga kenan to ko shakka babu dai akwai wata fafatawar inda kamar yadda aka sani cewa bahagun alkawoji ya fanfalo da gudu ya zo gudun hijira jihar nasarawa amma ya ce fa alƙarin bello yake jira to ko shakka babu a iya cewa fa yanzu wato inda ba kasa nan ake gaddamar kokowa domin kuwa a jihar nasarawan a ranar lahadi mai zuwa a gidan izin ɓanɓarewa an saka naira dubu ɗari uku gasa tsakanin ali kanin bello sarkin dambe da bahagon alkawoji ya zo ɗauki fansa sai kuma alhassan garkuwar bahagon yan sanda daga ɓangaren jamus ɗin za su fafata da mani shagon garkuwar cindo wato a damban naira dubu ɗari biyu duk a gidan idris ɓanɓarewa a gasar da za a fafata a ranar lahadi mai zuwa idan ma hukuma cin kusta kin tsumba wato bindin legas kenan a damban da aka fafata a ranar litinin da ta gabata dan madara shagon shamsu ya buge bahagon yar mage sai kuma wato shagon inda inda shi ma da bahagon haruna daga bangaren gudu mada suka fafata damben babu kisa masu sauraron mu idan akwai abin da za a iya cewa zai ja hankali sosai a wannan fafatawa ita ce fafatawa sarkin dambe a likanin bello da shi da bahagon alkawoji abin tambaya nan shin zai iya daukar wannan fansa da wato aka bashi inda ake cewa wato bahagun alkawuje ya gudo ya baro jihar sokoto ne wato zo gudun hijira a gidan irin ɓanɓarewa ko kuma za a ƙara mai ganin cewa fa yanzu sarki ta juya a kan shi dukkanin wasan da yake fafatawa a jere-jeren nan babu nasara inda dama garkon cindo ya bige shi wato a ogere ya kuma dawo ya mai a jihar sokoto ga bagun alkawoji a'a wato jamawa sai sun karta shi tsaye domin ganin cewa fa sarki a kare mai martaba shi da fada shi ya rage ga masu saurari za mu ci gaba da kawo muku yadda za a yi wannan fafatawa a jihar wato nasarawa a gidan izu barewa tsakanin sarkin dambe a likanin bello da shi da bahagon da kuma alasan garkuwar bahagon yan sanda shi ma ba jamushe da manu shagon garkuwar cindo abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa To a gaida Abakar Adam Funtuwa. yanzu a ƙara gyara zama domin bala baranko zai sanar da mu halin da ake ciki a duniyar wasanni a yau shirin namu zai leƙa ƙasar angola ne bayan ficewa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar angola ta yi a gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen afirka ta shekara ta 2025 yanzu haka dai ta bar baya da kura domin an samu tashin hankali inda rahotanni ke nuni cewa bangaren masu horar da 'yan wasa da kuma tawagar 'yan wasan suna fuskantar bincike a hukumance a cewar majiyoyi an umarci dukkanin 'yan wasa da komawa can kasar ta angola bayanai na nuna cewa da isowar 'yan wasan ana sa ran za su bayyana a gaban shugaban kasar domin su yi bayani kan gazawarsu na zuwa zagaye na sha shida a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka lamarin ya haifar da rashin jin daɗi a sansanin 'yan wasa yayin da ake cewa 'yan wasan da dama ba su gamsu ba da umarnin da aka bayar ana kyautata zaton cewa wasu 'yan wasan sun fi son koma ƙungiyoyin da suke fafata wasa maimakon fuskantar tambayoyi da za su yi a gida Ficewar angola da wuri a gasashen kofin ƙwallon kafa ta afirka ta jawo cece kuje daga magoya baya da kuma masu ruwa da tsaki musamman ganin yadda suka sanya tsammani a wannan gasa ƙasar angola dai ta ƙare kare ne a mataki na uku a rukunin ba a gasar na cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka wanda ala tilas ya sanya mata ta fice daga gasa. ci gaba da fafatawa da ake a gasar na cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka a yanzu haka dai kasar mozambique ne da ke barja gumi tare da kasar kamaru kasar gabon kuwa suna fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Afirka. to daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai don sanin abubuwan da ke faruwa yayin da ake dab da buɗe sai da sayar ɗan wasan ƙwallon kafa ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city ɗan ƙasar norway oscar bob bayanai ne na nuna cewa zai iya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta borussia dortmund a mazaunin ɗan wasan aro zuwa ƙarshen kaka ƙungiyar ƙwallon kafa ta roma kuwa tana son ɗauko sabon ɗan wasan da yake fafatawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta tottenham mai shekaru 23 da haihuwa rado wanda aka bayyana cewa ɗan wasan akwai kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awarsa ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city kuwa tana yunkuri ne domin hamɓare kungiyar ƙwallon kafa ta manchester united wajen ɗauko ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta nottingham forest da ƙasar ingila Elliot anderson ɗan wasa mai shekaru 23 da haihuwa idan muka leka kungiyar ƙwallon kafa ta liverpool kungiyar da har yanzu tana yunkurin ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan daga kungiyar ƙwallon kafa ta crystal palace dan ƙasar ingila magui a bazaran nan amma sai dai dan wasan ya fi buƙatar komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid da ke fafatawa a gasar la liga na kasar spain bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masauraro da wannan shirin na yau ke kammala baki ɗaya sai gobe da safe ɗaya ga watan janairun 2026 idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya Nijar da Kamaru wato karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya sake jin wannan shiri da ma dukkan waɗanda suka gabata a gtahausa.com da sauran shafukanmu na sada zumunta. Yanzu amadadin duka abokan aiki na GTA Hausa, Amurka ke magana. Ni Sule mummuni Barma da na gabatar ke cewa a yi hidimomin sabuwar shekara lafiya. Salamu alaikum.